to gashi mun dauko gara kusan mintuna ɗaya kusan 27 da eh, wato lokacin da aka ɗibba wa shirin ya dan soma haramu amma a gurguje bane ne kuma ga kai alhaji ado wani shawara za ka bada dangane da wannan hali na da jama'a su samu kansu sabili da dokar ta ɓaci wani shawara za ka bada da bangaren su jama'a wanda abin ya shafa da kuma bangaren gwamnati da suke aiwatar da doka eh, shawarar dai ba za ta wuce kamar su mutanen gari inda aka bukaci su rika ba da haɗin kai su ci gaba da ba da haɗin kai har zuwa lokacin da za a ɗage wannan abu sannan ta ɓangaren jami'an tsaro da aka kafa wannan doka kuma a ganin cewar yanzu za a shiga wata na ibada na ramadana a hakika mutane suna so a ɗaga musu don akwai masu zuwa tafsirai irin na dare to idan aka ce har yanzu ana amfani da karfe takwas ne to wannan tafsirin ba zai samu yiwu ba kenan kuma dama lokacin da wasu suke dan samu su zauna inda sun samu ne kafin wannan lokacin kafin azumi a samu a dada dagawa ta yadda jama'a za su rika zuwa tafsirai in ma da zai yiwu a daga dokar gaba daya tunda nan jihar adama abubuwan suna zuwa da sauki tunda tun farko har yanzu din nan ba a samu wani tashin hankali daga kowane bangare ba kusan yadda muke ta ɗaukar rahotanni da sauransu abin da ya shafi irin kananan barayi ne haka na gida ba wai a rikici na addini ko kuma na irin masu kawo hare-hare ba inda sun samu ne a ɗage gaba daya. to muna godiya to hajiya ya bari zo a gari gashi nan <laughs> za mu naɗa tabi mai shirin shine ne cewa da wani shawara ki bawa a bangaren hukuma da su kansu jama'an gari ganin halin da ake ciki E, ni shawarar da zan ba hukuma shine don Allah su taimaka tunda da sun zo sun ga yanayin yadda zaman mu yake ba wani tashin hankali ba wani hare-haren da ake kawowa ai dama can nan jihar Adamawa ba wai fada ne wanda ake na addini ko kuma ake kawo hare-hare ba kamar yadda shi Ado ya fada fada ne na cikin gida mutane ne hakan nan yan eh, barayi da suke zuwa suna yan sace sace su kananan sace-sace sai ya kasance aka zo aka samu cikin wannan cikin doka gaskiya mu dama asali ba mu cancanci wannan doka akan mu ba amma tun da har abun ya kasance an sa mana nan doka kukanmu gurin gwamnati shine a ɗage mana wannan doka saboda mu ma mu samu sarara mu rayuwar mu to muna godiya to uh, ban ji ga shi da mai kudi eh, shine wani shara zaka bada kaji abin da wannan suka bada shawara na dai a kowane lokaci shine kawai a cire mana wannan doka wata ramadana ya zo watan yin ibada ne muna matukar bukatan zuwa tafsiri zuwa sallan dare da sauran wasu abubuwa tunda allah ya zare jihar adama ba a samun kowane matsala kuma ana bin dokan hukuma su cire mana wannan doka kawai mu shine roƙonmu na biyu kuma jami'an tsaro nan da kake gani idan ka haɗu da su a kowane lokaci a buge suke basa cikin hayyacinsu mutum baya cikin hankalinsa balle ya iya karanta idikar naka ya san daga ina ka fito ni ido na ya faru wata nas ta taso daga asibiti tana dawowa gida za ta nuna masa ID garga daga inda ta fito tana cikin uniform ya buga mata tsawa har fitsari tai kaga irin haka ba kyau tunda ya ganta daga uniform ne kuma daga filin aiki ta dawo so jami'an tsaro da Allah su rinka yin aikin da ya kamata eh su daina shan giya suna buguwan za su fito patrol to ba da eh. hoto <laughs> ga lokaci so ma bari mu je ga ah, wani shara bada zan bayar da shi ne a ɗage mana wannan abu a cire mana gabaki da kenan gabaki daya ko kuma mana da network din mu to su kuma jama'a wani shara ke ba su ina ba jama'a kuma <laughs> shawara eh. su bi doka ko to ba su kuma to kai kuma malam lawan haruna wani shawara za ka bada eh to hakika shawarar da zan bada dai a dage dokan sannan kuma ga watan azumi ya kawo kai a bar mu dai mu bi abin nan mu nemi ladan mu wani ta bangaren hukuma kenan su kuma jama'a fa wani shara zaka ba su to jama'a kuma su bi doka shine kawai shawaran da zan bayar su bi doka yadda kuma ake bi yanzu din ba don sai an cire kofi ne zai wannan ba ko ana yi ko ba a yi dama nan ba wani damuwa. to kai wani kira ke wa su ɗaya bangaren wato wanda ake ganin ta dalilin su ne aka sa wannan doka. Eh, to hakika roƙon da dai zan yi musu dai su yi haƙuri su yi haƙuri a taimaka mana don saboda kuma gaskiya ba wai muna ganin suna takura mana ba ne kawai dai a hada da haƙuri su haƙura a cire wannan doka to barin je zan da gare ke to kai kuma ni shara ka ba ɗaya bangaren da ana ganin ta dalilin su ne aka eh, ma kafa dokar kirana ga wannan bangare shine da su ajiye makamai a sasanta da gwamnati a zauna a daidaita al'amura komai ya koma normal su a bangaren su a rinka sake mutanen su da aka kama a daina kashewa sannan su kuma su mika makaman su a zauna a yi sulhu harka komai ya koma kamar yadda aka saba ni shine kiran da nake a gare su amma kwana biyu a ce za a yi sulhu da su kuma sai ka ji an kashe wani an kashe wani kaga akwai matsala to ina da ya kira gare su da Allah da su ajiye makamai su zo kan tebur ba taba cin nasara yaƙi a duk duniya a bakin daga ba a kan tebur ake warware kowane matsala don Allah su ji wannan kiran da muke yi su zo kan tebur da hukuma a warware wannan matsala to hajjaye wani shawara ko wani kira da ake gare su tunda mun ji kiran da ake yi wa bangaren gwamnati ni ma dai ba wuce irin nasu din ba ne kawai a yi haƙuri a ajiye abun da za a ajiye a yi sulhu to muna godiya to hajiya a ke kuma wani kira ke wa ɗaya bangaren nan da ake ganin ta dalilin su da aka kafa dokar ta gaskiya kiran da zan musu shine kamar yadda abokanan na suka faɗa a aje wato zaman gaba a yi sulhu saboda gaba mu zaman lafiyar nan shine komai kuma mu tabbatar da cewa idan har suka alkawarin cewa sun aje makamai sun yi alkawari ne har cikin ransu sun yi alkawari zuwa ga Allah saboda dukkanin addinai da muke bautawa ba wanda ya yarda da cewa in kai alkawari ka saba ya kasance idan har an ɗauki wannan alkawari ba sabawa alkawari ne wanda zai zauna tabbatar ce mu haƙuri da juna to mun gode to a ka ji shawarar da suka bada ke kuma mai za ka ƙara dan ganin ɗaya bangaren a kira na ga wanda ake gwamnati da su shine su dubi Allah su dubi annabi an san tun daga mafari ba kyautata musu ba gaskiya ba kyautata musu ba amma na ga su shine tun da har gwamnati ta bude kafa a zona da su a sasanta yana da kyau su dubi Allah su dubi annabi su dawo su ajiye makamai a zona da su a sasanta abinda suke so a yi musu abinda ko ba a so su masu guje shi shi ne za su samu zaman lafiya sannan kuma sanannan ma ta wannan hanyar ma za su samu walwalan ya jaddada a kidan da suke tare da shi ke ta kuma gwamnati kuma ta wannan bangaren fatun da ka ce yawa ai ba ɗaya bane aka eh, gwamnati ta nuna alama sasanta tun da in ka duba yadda gwamnati ta fito ta da kwamiti eh shawarar zan bata shine gwamnati ya kamata ta fito ta nuna da gaske take don duk inda za ka zauna ka ce za ka yi abu sannan ana kunkuntun manufanka damuwa ne gaskiya ka duba lamarin gwamnati nan na gullok akwai masu bada masu bada mummunan shawara shi sa yan uwa suka suke gani ma kaman a kowace ma an zo na su akan tebul kamar da za a yi musu don akwai abubuwa instances da ya faru wanda ya nuna tamkar gwamnati nan ba daga gaske take ba to kira daga gwamnati nan shine don Allah don annabi da shi shugaban kasan da makarabansa ya kasance wannan abun da suke so ake so a yi nan ya to da gaske ne gaske shine ba wai a fiska ba ya kasance a zuciyarsu su da ya kamata don gaskiya wayannan mutanen da ake gwamnati da sunan wallahi tallahi suna ga gwamnati nan yaudara take kuma duk inda akwai a yaudara ba za ta ci nasara ba to kina da gwamnati shi ne ta nuna wannan abun da gaske take yi har a zuciyarta ba wai a zo a zo ba don ana so a yi wani magana ko na siyasa ko a wani abu a ce an dan sa zo ta baci a an gyara ba wannan ba shi bane ba zai taba kai mu ko ina ba mun dinga kuma ba kenan sannan yan uwa kuma su kuma su kansu ya kamata in dai gwamnatin ta nuna da gaske take yi to ya kamata su dubi Allah su dubi annabi a zo a zauna an san kowa san manufa yadda wannan abu ya faro in baka kasar nan ma ka ji labari ba a kyautata musu ba tun fari yawa to a kashe eh, wani shawara za ka ba su yan uwa da kuma su ɗaya bangaren gwamnati na gan a zo a sasanta da gaske sai a duk da cewa dai wannan al'amari ba wai a nan jihar adama ake wakana ba amma da wani sashi ne na najeriya kuma riga an ce abin da ya taba hanci ido hawa yake yi to abu ne mukaddari yana daga cikin cikacikan imani mutum ya da kaddara duk wani abun da ya faru ma bata musu a gaitun farko to sani cewa komai yana da farko kuma yana da karshe a duk lokacin da aka ce kuma mutum ya hakuri to an cuce shi ne sai hakuri din ita kuma gwamnati a ta na mai doka ita ma kamata ta sassauto saboda ganin yadda ake ta asarar rayukan jama'a da kuma kadarori na jama'a da Allah ta tausaya a ta na shugaba ko kuma mai doka a samu a warware wannan matsala a koma can inda za a rika jin daɗi kamar yadda aka saba To jama'a mun gode muku da kuka gabaki da kuma irin gudunmawar da kuka bada kamar yadda nace yadda kuka zo lafiya san ci alamai da ku gidaje ku lafiya. To yanzu kan a madani ta kanta abokiyar aiki na Sa'adatu Muhammad Fa'u wanda ta yi tattaki daga can ofishin mu na Maiduguri ta zo ta tanda mu gabatar da shirin da kuma shi kansa wato wanda ya sada ne sai ni naku Ibrahim Abdulaziz ke fatan sake saduwa da ku nan gaba.